أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين باي حكا أموا مي سرارو ina bude wannan program namu mai suna fikihun azumin da gaisuwa izuwa gare ku gaisuwa ta musamman saukakkiya daga Allah madaukakin sarki tatacciya mai cike da albarka gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan program sabon program ne da muka ga dacewar mu yi shi a wannan wata watan ramadan mai alfarma tana iya yi wa da ya fi a ce mun yi shi a watan sha'aban amma ba mu samu daman yin haka ba don haka muka ga cancantan mai amfani da wannan lokaci mai albarka mu karantar da 'yan uwa da masu sauraro mahimman hukunce-hukunce na azumi musamman azumin watan ramadan ni mai gabatarwa sunana dr muhammad tanko aliyu wadda aka fi sani na da baitullah haifaffe ne ni a nan garin lafiya a unguwar gayan a gidan alhaji aliyu inda na fara karatu na a makarantar malam lukman a nan unguwar gayan a nan na yi sauka alkur'ani sannan na shiga makarantar islamiyya ta alfajir sadiq a nan na gama sannan na shiga makarantar Donama College of Arabic and Islamic Studies na shekara uku a wannan wurin sannan na tafi Elkanami College of Islamic Theology da ke garin Maiduguri a nan na gama secondary school sannan na tafi aljami'a al-islamiyya bin Niger Islamic University a Niger na digiri na farko a Ƙur'ani da Sunna sannan na yi bautan ƙasa nysc a mina capital in niger state a makarantar kayis da ke tudun fulani sannan na zo kuma na yi digiri na biyu masters a islamic studies a jami'ar jos da ke garin jos sannan bayan haka na tafi kano na yi wato digiri na uku wato phd kenan ko doctorate degree a islamic studies karkashin jagorancin professor muhammad sani zaharaddin tsohon shugaban jami'an bayero na kano tsohon shugaban kwamishin na shari'a sannan kuma babban limamin garin kano a yanzu wannan a takaice shine tarihin karatuna kuma na yi karantarwa a makarantar al'iman shekarar 1997 na karantar da hadda alkur'ani mai girma hakanan 2003 zuwa 2004 da na gama sabis na dawo na karantar da eh, islamic studies a nan dai makarantar al'iman da ke garin lafiya daga nan na fara aiki da nasarawa state university wato jami'ar jihar nasarawa tun daga watan april ɗaya ga wata na april 2004 har zuwa yanzu ina aiki da wannan jami'a a sashen nazarin addinin musulunci wato department of islamic studies kuma har ilo ni ne limami na masallacin abubakar siddiq da ke bukar ari a nan garin lafiya wato masallacin da alhaji sufiyanu bage ya gina wannan shine dangane da ni da zan gabatar da wannan karatu yana da kyau idan za ka ɗauki ilimi na addini ka san a wurin wa za ka ɗauka shi yasa na bayar da wannan gajeren tarjama dangane da wane ne ni ina na fito kuma ina na karatu wannan program kamar yadda na faɗa sunansa fikihun azumin watan ramaba na kuma faɗa mana dalili da yasa muka so mu yi wannan domin mu ilmantar da jama'a masu yin azumi musamman waɗanda ba su samu dama na zuwa makaranta su yi karatun addini ba suna da kishin ruwa kuma wannan abu ne wanda kowa da kowa yana bukatansa a matsayinsa na musulmi shi yasa muka ga dacewar mu yi wannan program a wannan gidan rediyo mai albarka domin ya isa ga wato ainihin al'umma baki daya yadda za mu yi karatun shine za mu ɗauki matani ne daga cikin mutum na mazhabar mu ta malikiya sai mu karanta abinda aka faɗa a littafi ɗin littafin da na zaɓa domin karantarwa a nan shine ashalu al-masalik fi nazmi tarhibil salik ashalu almasalik masalik في نظم ترغيب المريد السالك في مذهب الحبر الإمام مالك wannan littafi dalilin zabansa shine kasancewarsa littafi ne mai sauki yana da saukin har cewa yana da saukin karantawa sannan ya kunshi mahimman matsaloli na mazhabar malikiya littafin nan wanda ya yi shi sunansa C.D muhammad al allah da ikonsa malamai ba su san tarihin wannan mutumin ba sai dai wannan littafin yana nuna ilimin wannan mutumin da kwarewansa a fikihun mazhabar malikiya ah, littafin nan kamar yadda malamin ya faɗa wake ne na wani littafi mai suna targhibul murid salik fi mazhab habril habr malik wanda wani malami mai suna ibrahim as-suhai ya rubuta ne shi wannan malamin ya dauka yayi nazamansa yayi abinda kana iya kira alfiya a ilimin fikihu ya kunshi sama da baituttuka dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin ya fara da magana akan aqida bisa mazhaban ash'ariya sannan yayi magana akan babuka na fikihu gaba ɗaya tun daga eh, ibadat da mu'amalat da alƙalanci sannan kuma da al'adab wannan eh, shine abinda littafin ya kunsa wannan littafi littafi ne duk da cewa bai shahara sosai ba amma ana karantar da shi a waɗansu zaururruka na karatun ilimi kuma an samu malamai sun yi sharhin wannan littafi na daga cikin sharhin wannan littafi akwai littafi mai suna sirajus salik sharhu ashalil masalik wanda Sayyid usman ibn hasanain ibn barri al-ju'li al-maliki wani mutum ne ɗan ƙasan sudan ya yi masa sharhi kuma lallai sharhi ne mai kyau kuma shi ma mai sauƙin fahimta ga ɗalibin ilimi sannan wannan sharhin an buga shi a beirut a 1981 darul fikir sun buga shi sannan akwai sharhi na malami abdurrahman albarkuki shi kuma wannan wani malami ne ɗan misra Ya ce ya samu wannan littafi ne a wani library da ya duba sai ya ga bai samu an yi wa littafin sharhi ba don haka ya nemi agajin Allah maɗaukakin sarki ya yi wa littafin sharhi shi sharhinsa ɗan eh, takaitacce ne bai kai sharhin asayid usman ibn husnain eh, ibn barri ba sannan an samu malamai suna karantar da wannan littafi din a majalisu na ilimi a ƙasar maroko inda mazhabar malikiya take da ƙarfi sosai akwai wani babban malami kuma saurayi dr sa'id alkamali yana karantar da wannan littafi a masjidus sunna a ribab a ƙasar maroko kuma ya karantar ma da shi ma waɗansu ɗalibai a jami'a a wannan ƙasa ta mu ta najeriya akwai abokin karatunmu malam abubakar yana koyar da wannan littafi a wato ainihin sunna tv ana sakawa a sunna tv a kowane mako yana karantar da wannan littafin kenan wannan littafi ne da aka yi masa hidima wannan hidiman tana iya yiwa amsa addu'a ne da shi malamin ya yi ma littafinsa don a ƙarshen littafin yana cewa ya rabbi ya rabbi bi ƙahal majidi وكل وجه ساجد راكع وساجد وانشره واجعل درسه لن يترك وانفع به وصفه لوجهك yace ya kai ubangiji na ya kai ubangiji na ina roƙonka domin soyayya na da faha yana nufin annabi sallallahu abin girmamawa kuma ina tawassuli da duk wani wato mutum mai yin ruku'i da sujada. ya Allah ka yada wannan littafin kuma ka sanya karantar da shi abu ne wanda ba za a fasha ba kuma ka amfanar da mutane da shi sannan ka tsarkake shi ya zanto an yi shi ne domin neman yardanka kaɗai muna fatan cewa Allah madaukin sarki ya amsa addu'an wannan mutumin ne wannan shi yasa aka samu malamai suna raya wannan littafin suna karantar da shi kuma mu ma insha Allah in Allah ya bamu dama mun fara karantarwa na ilimi a masallacinmu na abubakar siddiq da ke bukar ari wannan littafin yana cikin littattafai da za mu saka domin karantar da ɗaliban ilimi wannan littafi kamar yadda na faɗa za mu shi za mu yi sharhinsa nan kuma za mu ɗauki babi ne na azumi kaɗai mai sharhinsa babin azumi a wannan littafin ya kunshi matsaloli masu mahimmanci tsarin da za mu bi wajen yin sharhin wannan littafi shine na farko za mu karanta baitocin nan wanda suka kunshi babin azumi na biyu sai mu zo kuma mu ɗauka ɗaya bayan ɗaya idan mun karanta za mu fassara da hausa sannan sai mu bayani a takaice sannan sai mu faɗi dalili na abin da ya kawo ya ce shi ne mazhabar malikiya sannan mu yi bayani in akwai saɓanin mazhabobi sannan inda ya sauwaka sai mu yi tarjihi mu faɗi wanne ne ya fi eh, inganci da kuma dalilinsa to kuma da na faɗa yanzu ina so in karanta mana mukaddiman mai littafin domin mu ji wani abu daga cikin kasa'is ɗin littafi ɗin malamin ya buɗe littafin da cewa alhamdulillahi alladhi qad farada ala alwara tauhidahu wa harrada ala imtisali amrihi ibadahu wa khassa بالتوفيق من أراده ثم الصلاة والسلام تترى على نبي جاءنا بالبشرى محمد خير نبي أرسل للعالمين رحمة تفضلا والآل والصحب وأتباع الهدى بعد معلومات ربي أبدا وبعد إن العلم فرض لزم كل امرئ مكلف أن يعلم ما أوجب الله من الأحكام عليه في شرائع الإسلام وإن خير ما اعتنى وشمر له الفتى ما فيه نفع للورى وقد رأيت حاويا مختصرا مهذبا للمبتدي ميسرا للفاضل السحائي إبراهيما حباه مولاه الرضا المقيم يدعى بترغيب المريد السالك في مذهب الحبر الإمام مالك فرمته نظما رجاء أن يحصل للمبتدي نفعا وحفظا يسهلا وربما قدمت أو أخرت أو زدت أحكاما بها تممت سميته بأسهل المدارك بأسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك وأسأل الله بجاه أحمد وآله الغر بلوغ مقصدي وأن يكون خالصا لذاته وموجبا للفوز مع مرضاته ونافعا لمن حواه أو قرى أو من وعى أو من سعى أو أمرى وعصمة من كل زيغ أو زلل فإنه حسبي عليه المتكل wannan su ne baitoci da ya bude wannan littafin da shi abin da ke faɗa a dunkule yake ce na gode ma Allah madaukin sarki da ya wajabta ma bayinsa su yi tauhidinsa ma'ana su kaɗaita tashi da bauta kuma wa harraba ya kwaɗaitar da su alam tisali amrihi ya kwaɗaitar da bayansa cewa su misiltu da al'amarinsa wato su bi umarninsa sannan ya keɓantar da wanda ya ga dama da yin masa taufiki na ya shiryu ya bi umarnin nasa sannan yayi salati yayi sallama a jere ma annabin mu Muhammad sallallahu alaihi ya yace annabin da ya zo mana da bishara shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mafificin annabawa wanda aka tura ma talifai baki daya rahama ce daga Allah kuma da ni'imarsa ba dole bane Allah ya ga dama yayi haka dan sannan yi salati mai iyalan gidan annabi da sahabbansa da duk wanda ya bi tafarkinsa na shari'a yake cewa Allah ka yi musu salati da sallama da adadin ababai da ka sani har abada sannan ya ce bayan haka lallai ilimi farilla ne wadda lazimi ne akan kowane mutum mukallafi ya nemi saninsa ya nemi sanin abin da Allah madaukin sarki ya wajabta masa ya aikata na hukunce-hukunce a cikin shari'ar musulunci sannan ya ce mafi alkhairin abin da saurayi ya dace ya damu da shi ya ɗaure ɗamara shi ne abin da yake da amfani ma al'umma sai ce to ni kuwa na ga wani littafi ɗan takaitacce amma gamamme wanda aka tace shi domin mai koyon fikihu kuma mai sauki wato an sauka shi ma mai koyon fikihu musamman mai farawa wanda yi wannan shine mai falala a sahai ibrahim wato ibrahim ɗan garin saha ya ce yana roƙon allah maɗaukakin sarki da wato ainihin bashi yardansa wacce za ta ɗore sannan ya ce ana kiran littafin targhibul muridi salik fi madhhab Habril habr imam malik wannan shine sunan littafin sai ce sai na na ga dacewa cewa na wake shi domin mai neman ilimi a martaba na farko ina masa begen ya amfana da shi sannan kuma ya masa saukin hadda yace tana iya in kaddamar da wani abu ko in jinkirta ko in ƙara waɗansu hukunce-hukunce domin na cika abin da ya bari na kira wannan littafi na da suna ashalul masalik li nazmi targhibil murid salik kamar yadda na faɗa muku sannan ya roki Allah madaukakin sarki yana mai tawassuli cewa Allah maɗaukakin sarki ya sa ya cimma burinsa sannan Allah ya sa wannan aikin ya zanto ya yi shi da ikhlasi kuma ya zanto dalili na tsira a gare shi da yardan Allah maɗaukakin sarki sannan ya amfani duk wanda ya kiyaye littafin mana ya haddace shi ya fahimce shi ko ya karanta ko ya wato ainihin yi wani abu domin a karanta littafin ko ya yi umarni da a karantar da littafin sannan yana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare shi daga kowane irin zamewa da ɓata yake cewa saboda Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda ya wadace ni kuma a gare shi na dogara to kun ji wannan ya gaya mana abin da ya sa yi wato ainihin ya yi wannan littafi ɗin ya siffanta littafin da siffofi guda biyar ya ce wa kadra aitu hawiyan muhtasara muhazzaban lil muftadi muyassara ya ce na farko littafi ne wanda ya gama mas'aloli na fikihu shine ma'ana hawiyan na biyu kuma muhtasaran wato a takaitaccen littafi ne bai tsawaita yadda mutum zai gaji ko ya kosa wajen karatu ba sannan muhallaban ya tattace matsalolin da zai ambata bai kara abubuwan da ba a bukata ba bai kuma bar abin da ba a bukata ba sannan ya ce mai wato ainihin sauki ne ga wato mai koya shi ma kamar da na faɗa da ya tashi yin waƙan shi ma ya yi shi da sauki domin wato ainihin mai karatu ya fahimta kuma ya iya haddace da sauki to babin da za mu yi magana a kai kamar da muka faɗa shine babu siyam yanzu abin da nake so na yi zan karanta mana baitoti da suka ƙunshi babu siyam a wannan littafin kuma ina kwadaitar da ɗaliban ilimi da suke jina su yi ƙoƙari su har da ce waɗannan baitoti. baitoci ne guda arba'in da ɗaya da yi su a wannan babi da ya kira babu siyam yana cewa yathbutu sawmu ash-shahri bi istikmali sha'ban aw bi ru'yati al-hilali imma جماعة لم يكذبوا في العادة فبالثبوت امسك ولو بعد الفلق وحكم شوال على هذا النسق ومن والصوم بلا استيقان وبان ذاك اليوم من رمضان قضاه وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه وصيم يوم الشك للتطوع والنذر إن صادف والتتابع لا لاحتياط وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض أوجبه بالشهر وباحتلام وصح بالعقل وبالإسلام ونية سابقة للفجر في كل صوم وكفت في الشهر ككل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار لا التطوع والظهر منك الحيض قبل الفجر وصح قبل الغسل بعد الطهر وترك إخراج المني الداعي والقيء والمذي أو الجماع وتركه إيصال ما تحلل لمعدة أو حلق لا كحللا نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء كالسبق مما استاك أو تمضمض والشك في الفجر أو الغروب أو ابتلاع البلغم المغلوب أو عامدا في النفل فطرا حرما ولو عليه بالطلاق أقسما ولا قضى في غالب من مذي أو قيء أو بل من بلغم أو مني لا ذباب غبرة الطريق أو صانع الجنس أو الدقيق وخمسة في عمدها تكفر إلا بتأويل قريب يعذر في رمضان قط باختياري فرفعه النية بالنهار أو أكلا أو شربا بفم عمدا أو من جماع أو مني قصدا وهي على التخير إما أدى ستين مسكينا لكل مدة أو صام شهرين ولا أن نسق أو مؤمنا رقا سليما اعتقى ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني عليه إيجابا لكل يوم إطعام مد مع قضاء الصوم كمرضع خافت على الصغير ولم يكن ثم غنى للضير أو لم يكن الطفل سوى أو لم يكن الطفل سواها يقبل أو حامل تخشى على من تحمل ويستحب فدية للهرم أو عطش كلاهما لم يصم كذاك التعجيل بالفطور ومثله التأخير بالسحور وصوم وقفة لغير المحرم وتاسع وعاشر المحرم وستة من شهر شوال كما ثلاثة من كل شهر عمما وجاز صوم جمعة والدهر كذلك التسويك بعد الظهر وفطر من سافر قبل الفجر مسافة القصر بقصد الفطر تمضمض العطشان كاحتجام ذي صحة لم يخش من أسقام وللمريض كره الحجامة وذوق كالملح أو اقتحام مقدمات الوطي حيث علمت سلامة إنزال وإلا حرمت لكن إذا أما قضى وكفر وحيث أمذى فالقضى قد قرر ولم يجز لذات زوج النفل حج وصوم واعتكاف أصلا إلا بإذن وله أن يبطله على التي يحتاجها فلتسأله والاعتكاف حكمه فضيلة أقله يوم وبعض ليلة شروطه التمييز والتمييز والإسلام والمسجد المباح والصيام وشغله صلاته وذكره قراءة وغير هذا يكره كدرسه للعلم أو كتابته أو اعتكافه بلا كفايته وبالخروج بطله أو بالفطر أو بدواعي الوطي أو كالسكر waɗannan su بيتوتي baitoci guda arba'in da ɗaya da malamin nan ya kawo ya yi bayani akan hukuncin azumi har ma da itikafi su waɗanda a darasinmu na gaba za mu fara sharhin su da izinin Allah madaukakin sarki muna fatar Allah madaukakin sarki ya mana jagora wajen sharhin waɗannan baitoti, bisa manhaji da muka yi muku bayanin su muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka ma duk wanda ya yi sauraro cikin nutsuwa kuma ya amfane mu baki ɗai da wannan karatu da za mu yi a nan za mu tsaya sai gobe in Allah ya kai mu a irin wannan lokaci za mu ci gaba daga inda muka tsaya da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh